بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وما زال الأكلاء قديما وحديثا يذهكون ممن يثبت هذا ويؤلف دينه به حتى جعل الزنادقة هذا وأمثاله طريقا إلى الكره في الملة وتسفيه أقول أهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يتسترون بإظهار هذا وأمثاله ليستميلوا قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به أليم ولا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم والله يصلح أمر هذه الأمة ويهديهم ويرشدهم وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهد فإن الله في كتابه وسنة نبيه التي نكلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمر بإمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها بحسب الإمكان ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من يفعل ذلك قال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة ولم يكش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في قرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأسال وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا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 ya zo daidai da ashirin ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na karatun bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ta al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraq da wannan shi darasin mu na 46 a jerin gwanan karatuttukan wannan masallaci ko majalisinmu a wannan masallaci wannan shi ne na 160 idan ba a manta ba gabar tattaunawar shekul islam ibn taimiyya tun kusan sati biyu da suka wuce magana ne akan al-mahadi wato mahadi bambancin da ke tsakanin mahadi a gurin ahalus sunna mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sunnar khulafa'ir rashidin da kuma waɗanda suke mabiya addinin shi'a mai limamai goma sha biyu wanda mun ji hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu wanda suka yi bayanin al-mahdi inda ahli sunnati wal jama'a mahdi a gurin ahli sunna wal jama'a da kuma irin sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa su ne sifofin mahadi sai kuma bayani dangane da mahadi a gurin shi'a masu limamai goma sha biyu da yadda suka ɗauki mahadinsu wanda suke cewa an haife shi sama da shekara dubu da ta wuce kuma yana nan ɓoye ana dako ana jiran fitowarsa yana ma riƙe da wasu takardu ko kuma wasu abin nan Ƙur'ani ko mushafu fatima wanda ya tafi da shi ya ɓoye tare da wannan bayyana ba kuma mutane na nan najira ya rike abin da ya shafi addinin su har yanzu suna cikin dimuwa wanda kaga wannan wani abu ne wanda ya saba wa koyarwa ta wannan addini ya saba wa alkur'ani da sunna ya saba wa hankali ya saba wa hankali shine ibnu taymiya yake cewa wa ma zalal uqala'u قديما وحديثا يضحكون ممن يثبت hada. wato masu hankali a da da yanzu ba su gushe ba suna dariya ga wanda yake tabbatar da wannan wato yake tabbatar da cewa akwai wani jariri da aka haife shi ba wanda ya gan shi ba a maga cikinsa ba aka haife shi aka ɓoye shi ko ya je ɓoye tun yana ɗan shekara biyar yake koye a rami har zuwa yanzu kuma ba a san labarin da yake ciki ba a san wani hali yake ciki ba kuma ana na ana jiran cewa zai fito shi to masu hankali ba su gushe ba da da yanzu wannan abu yana ba su dariya wa yu'alliqu dinahu bihi wato suna dariya ga wanda yake tabbatar da irin wannan sannan kuma yake rataye addinin sa da wannan domin abinda suke cewa shi wannan almahadi nasu shine alqa'imu bil hujja shine zai bayanin tafsirin alqur'ani yake ba za ka san alqur'ani ya fassararsa take ba ya ma'anoninsa suke menene muradin Allah a cikin ayoyinsa sai ta hanyar wannan mahadin bal ma shi kansa alqur'anin na asali a faɗarsu, su original din alqur'anin a faɗarsu, yana hannun shi wannan mahadi kuma ga shi shekara da shekaru ana ta jiran ya fito da wannan alqur'ani ya kuma yi bayanin abinda alqur'anin yake cewa ya kuma ki fitowa tare da buƙatuwar jama'a al'umma zuwa ga haka tunda an ce shi ne zai yi bayanin addini ya yake da shi ne hujja za ta tsaya to bai kamata a ce ya yi irin wannan buya har zuwa yanzu bai fito ba to wannan ta bawa waɗanda suke makiya addinin Allah damar su soki addinin ne ma lace hatta ja'ala zanadiqat hatta ja'ala haza wa amsalahu tariqan ila al-qadh har ya sa zindikai wato waɗanda suka shiga rigar addini don su cutar da shi ya zama da sun samu wata hanya na su soki shi wannan addinin wa tasfihi uquli ahli addini su kuma wawaitar da hankulan masu addini a ɗauki masu addini wasu ke da ne wasu shashashai ne wasu wanda ba san abin da suke ba Don me domin irin wannan maganganu da ake faɗa a ce ga wani a ɓoye a rami ana ta kuka ana ta jiransa ana ta lallashinsa ana ta bashi baki shekara da shekara ya fito amma ya yi biris ya yi kemim ya ki fita wanda kuma ana da buƙatar haka da can aka ce wa mutane tsoro ya hana shi ya fito saboda gudun banu umayya ko azalimai su kashe shi ko banu abbas su kashe shi wannan ya sa ya shiga rami ya ɓoye don ya kare rayuwarsa duk da cewa sun gaya mana cewa su waɗannan a'imma ba sa mutuwa sai sanda suka ga dama sai a inda suka ga dama sai sun ga dama to in haka ne bai dace ma tun farko ya ɓoye ba ya kamata kada ya je ɓoye to amma duk da haka duk da wannan sifar tashi ya kasa haƙuri a yadda suka faɗa sai da ya ɓoye kuma da ya ɓoye ɗin tafiya tana ta tafiya har ta kai wani lokaci da mabiyansa masoyansa suka yi yawa har ma suka kafa wasu ƙasashe, suka kafa wasu dauloli amma kuma dai ya yi kememe ya ki fita sun kafa daular buwaihiya daular eh, eh, fatimiyya ko al daular Ubaidiyun, daular buwaihiyun daular safawiyina da kuma daular iran duk waɗannan an yi su a tarihi kuma dauloli ne waɗanda suke masoyan shi wannan mahadin da ake riyawa amma kuma bai fito ba a zamaninsu wanda kuma yanzu akwai shi a ko'ina a duniya za su iya ba shi kariya na tabbata ko nan najeriya ya zo ba za a taba shi ba saboda haka amma du da haka bai fito ba to wannan ta sa wasu suka samu wata kafa wata dama na su ci mutuncin addini su zagi masu addini su kira masu addini wawaye marasa hankali yaya za ka ta'allaka ka da irin wannan abu wanda wata tatsuniyar mata ta shiga hankali sama da shi shine mala ce lihaza qad ittala alul ma'arifati ala khalqin katin ya tasattaru na bi izhari haza wa amsalihi saboda haka malamai masana ya sa har wato wannan sa wasu malamai masana suka rika gano da yawa daga cikin munafikai zindikai waɗanda suka rika ɓoyewa wato suka rika ɓoye kansu ta hanyar bayyana irin wannan aƙida da kwatankwacinta wato suke nuna su masoya ne <coughs> na ahalil baiti saboda haka suka shiga rigar wannan aƙidar wato aƙidar tashayyo li ahalil bait kusan dukkanin wasu wanda suka yi barna a tarihi na musulunci ta fuskar rusa aƙidar al'umma da shigar musu da tatsuniyoyi sun rika shiga ta wannan ta wannan rigar ce rigar tashayyu ila albayti su masoyi tun daga da yahudan farko wanda ya sadado ya shigo musulunci da ƙarya yayin shigar wato musulun ya shigo musulunci da da niyyar ya bata shi wato Abdullah bin Saba al-Yahudi tun daga wannan lokacin duk kuma wani wanda ya so yayi barna a cikin addinin musulunci sai ya shiga wannan rigar sai ce shi masoyin alil baiti ne masoyin a'imma ne masoyin ali ne masoyin fatima masoyin hasan masoyin husaini ya rika fitowa da aqidu a hankali ɗaya ɗaya ɗaya har ka ga aqidun sun kai ga bici hasken addinin musulunci da rushe aqidar tauhidi to shi ne malai yace masana masu ilimi da dama sun binciko sun bankado da dama daga cikin munafikai zindikai waɗanda suka rika ɓoyewa ƙarƙashin wannan aƙidar suna bayyana irin waɗannan aƙidu da kwatankwacin su yastamilu quluba wa uqulad du'afa dan su karkato da zukata da hankulan masu rauni wa ahlil ahwa'i da, da, waɗanda suke wato masu bin san zuciya yan bid'a wato su karka yin amfani da wannan daman wawaye da masu rauni da waɗanda daman kuma akan san zuciya suke suke a tafiya a cikin addininsu da da irin wannan ne ake jan hankalinsu a ita musu tatsuniya ana ba su labarurruka wanda ba na gaskiya ba don a ɓaci sahabbai a kuma gina wannan aƙida wacce take aƙida ce mara kyau wa dakhala bi sababi zalika min al-fasadi ma Allahu bihi alim a dalilin haka barna mai yawa ta shigo addini wanda Allah kawai ya san iya yawan barnar da suka yi a cikin addini wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ce babu dabara babu wani kaifi sai na Allah sai da Allah wanda yake maɗaukaki mai girma wallahu yuslihu amra hadhihi al-umma wannan addu'a ce shi Allah ya gyara al'amarin wannan al'umma wa yahdihim wa yushirihum ya shiryar da shi ya shiryar da su kuma ya nusar da su to wannan maganar da ya rubuta ma shi wannan mutum wacce take da alaka da sha'anin mahadi to kuma cikin wannan takardar kamar yadda ya faɗa akwai wasu abubuwa da suka shafi bakance suka shafi a gina abin nan masallatai akan kaburbura da ziyarce-ziyarcen wuraren da ake tsammanin waliyai ne ana yi musu wasu abubuwa da Allah ake yi wa duk a cikin wannan takardar an yi maganar kamar falala irin wannan kama a ce da kaje hajji gara kaje karbala zuwa hajji zuwa karbala ya fi zuwa hajji sau kaza a faɗi wani adadi wanda zai sa ka rika zubar da yawun bakinka sauraka sai ka ga maganar hajji ai ba ta taso ba ga inda za ka je a baka wato ninkin ba ninkin ladan wanda ya je hajji ai gara ka tafi can to ire-iren waɗannan abubuwa da aka rubuta a cikin takardar ya sa ibnu taimiya sai ya taɓa wannan janibin don ya nuna yadda musulunci ya yi umarni a girmama guraren ibada musamman masallaci da kuma yadda ya kamata a tsarkake masallaci da abin da aka yadda a yi a masallaci da wanda ba a yadda a yi ba shine yace wa kazalika ma yata'allaqu bin nuzuri hakanan abin da yake da alaka da alwashi ba kanci da mutun zai ci shi in Allah ya bani kaza zan yi masa kaza wato zan yi sadaka ko zan yi azumi ko zan yi wani aiki na ibada ne da mutun zai yi yanka wa kansa cewa in Allah ya masa kaza ya zai yi ko in Allah ya raba shi da wata musiba da take damun shi zai yi azumi na kwana uku ko sati daya ko zai yi sadaka da kuɗi kaza ko zai je umara ko zai je hajji wannan shi ne ake kira annazar alwashi da farko dai ba a yadda mutum ya ya ci alwashi irin wannan ba ya wato akwai alama ta zai yi wa wato yana yi wa Allah ruwa ba zai yi wa Allah ibadan ba sai ya bashi wato kamar yace ubangiji in ka bani zan baka kaga shine walbani walbaka walhanani walkebebe Allah ka bani nima in baka ka sa kasuwancin nan da nake yi in ci riba da yawa in na ci riba da yawa to ya ubangiji zan yi sadaka to kaga wato in bai ci riba da yawa ba zai ba a yanzu nan a kamar yarjejeniya yake su su kulla da Allah in ya yi masa ya masa in bai masa ba shi ma ya daki to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an-nazru ibtida yace inna ma huwa amrun yustakhraju bihi min al-bakhil shi abu ne wanda ake kwato wani haƙƙi daga marowaci ta hanyarsa wato marowaci ne ba zai bayar ba sai shi ya ji me zai samu ko sai ya ga abin da ya samu sannan shi ma yi to in mutum yayi in dai da'a ce yayi kancin zai yi ba saban Allah ba to wajibi kuma ya cika wato ya dora wa kansa wani nauyin da dole sai ya sauke shi da farko ba a so yayi makaruhi ne in kuma yayi ya rufe ido yayi din duk da an hana shi to wajibi ne kuma ya cika yace idan Allah ka bani lafiya ko ka ba ɗana lafiya ko ka bani ɗa ko ka bani aure zan yanka sa in yi sadaka to duk sanda ya samu wannan abin da ya faɗa Allah ya bashi to wajibi ne yanka wannan sa ba anan ba ba ba maganar zabi kuma ya zama wajibi in azumi ya ce zai yi to dole ya wannan azumin shi yasa aka ce annabi ya ce ban mata wa alaihi sau sama an huwaliyu a wata ruwaya wa alaihi mun nazari sama an huwaliyu wanda tana fassara waccan ruwayar wanda duk ya mutu da azumin bakanci a wuyansa to wanda yake waliyinsa makusancinsa sai ya yi a madadinsa a nan ne ake biyan wato ake ramuwar azumi idan mutum ya mutu bai yi ba amma ba azumin farilla ba da mutum zai mutu yana rashin lafiya bai samu yayi wasu kwanakin azuminsa ba ko watan duka a nan babu magana a rama da daman can shi an bashi dama ai Allah ne ya bashi go ahead yace in baka da lafiya to na sauke maka azumi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda duk cikin ku yake matafi mara lafiya ko matafi to ya biya a wasu kwanakin haka Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra to ya biya a wasu kwanakin to kaga shi Allah ya masa izini to sai ya zama na ta wannan rashin lafiyar bai tashi ba sai ya rasu to kuma a zo a ce sai ya biya to ai kaga shi Allah bai kai shi ayyamin ukhar din ba da zai biya don haka ba maganar cewa a biya masa ko a yi masa azumi ko a ciyar a shi ya mutu cikin hanzari da uzuri da Allah ya bashi to amma wanda ya ci alwashi ya ci bashi cewa Allah in kai min kaza zan yi kaza sai Allah ya mishi abin da ya tambaya sai kuma bai yi ba har ya mutu to wannan abin da ya tambaya din yana nan a wuyansa sai a biya masa to shi wannan nazar a bayan gurbacewar aqidar musulmi saboda shigowar sha'anin shi'a da kuma waɗanda suka kwaikwayi lamarin shi'a din ya rika daukan abin da yake bakance ne ana kaiwa kaburbura sai a je a kai wani wato ƙosashen raƙumi ko wani bijiminsa ko wani haɗaɗɗen rago sai a je a kai makabarta da masu kula da wannan makabartar a ce ga shi an kawo wa shi wannan waliyin da yake cikin wannan kabari waliyi wane ko shi wane ga shi nan an yi bakance nashi ne shi kuma wannan mai tsaro mai gadi shi zai karba hannu biyu to kuma kaga in ya karba ba maganar wancan na cikin kabari mai mamaci a kai masa saboda ka sai ya yi fakin da shi gidansa to saboda ka shi aikinsa kenan a yi ta mata su yi ta kawo gwalagwalai su ta kawo kudade su ta kawo abubuwa suna son wata tana son haihuwa wata zaura ce tana son aure wata tana son mijinta ya sota wata kaza wata kaza musamman kasashen laraba an fi wannan mu nan watakila ma akwai talaucin da ba zai sa a rika daukan waɗannan kudade ana ana ta kaiwa kabari ana ta danka ma wani kato ba to amma su can mara lafiya ne sai a je ana neman a samu ya samu waraka saboda haka za a je su kuma wannan sadana din wato masu kula da wannan makabarta sai su faɗi abubuwan da shi walin yake bukata shi to yana bukatar kaza da kaza da kaza sai a je a kawo in aka kawo sai karba a madadin waliyin zai karba a madadinsa ko yadda yadda shi'a suke karɓar khumusi a madadin al-imam al-ga'ib to shi ma haka za su karbi wannan abubuwan duk da aka kawo ceto ga ga nazar sun yi bakance idan ya samu lafiya ga abin da za a bashi ga abin da za a bashi to wani lokaci ma idan cutar ta kici ta kicin yawa sai a ce wannan yana da bukatar a kwantar da shi sauraka sai a bar shi a makamartar a nan zai rika kwana dole sai an yi admitting dinsa ba zai yiwu ya koma gida ba wannan yana faruwa a maroko a masar da algeria da kasashen larabawa munan al'amarin da sauki kuma na san sunna ta yi aiki wato tasowar izala dinnan ta yi izalar abubuwa da yawa ba don haka ba mu ma za a kai ga irin wannan za a kai ga irin wannan to amma har ko kauye ne yanzu gaskiya ba kauye ba zai dauki damin damin hatsin sai je kai makabarta ya je ya ba zai yi ba to wannan wannan wannan shine yayi yawa a duniyar musulmi wanda har ta kai hafizun nil hafiz ibrahim sha'irun nil hafiz ibrahim wani mawaki ne na kasar larabawa wanda ya rasu shigira da abin nan miladiya 1933 a cikin diwaninsa yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqul amwat man li bi hazzin na'imin bi hufratin qamat ala a'tabiha as-salawat yas'al anamu laha wa yajri hawlaha بحر النزور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات yake cewa ina ma ina ma shine zai more da irin abin da waɗannan na cikin kaburbura suke morewa da shi wato wannan kuɗaɗe da raguna da shanu da ake kawo ina ma shi za a bawa ya ce ahya'una la yurzaquna bai zirhamin ya ce ga mu masu rai ba mai ba mu ko kwabo wa bai alfi alfin turzaqul wato ana ɗaukar ne, ana kai batattu shi da ce kai ina ma shi ma ya caba da irin abin da mutanen nan na kwance suke cabawa da shi to kaga na kwancan nan ba yake taba ba wanda yake gurin shi yake taba malli bi hazzin na'imina bi hufratin qamat ala atabiha salawat a gurin za a tsaya ai a sa kabarin gaba ana ta roƙo kamar shi kabarin shine Allah an sa shi gaba ana Allah kai mun kaza Allah ko amma wani wasu ma waliyin za a kirawo ya shehu wani ka dube ni da idan rahama ka tausaya mu yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri ce mutane na kai kawo waɗannan su shiga waɗannan su fita waɗannan su fita waɗannan su shiga haka ake kai kawo ba ka tsautawa wanda yana faɗa abin da yake faruwa a masar ne wa ya jire haula baharun nuzul wato tekun bakance da alwashi yana ta gudana gefen waɗanda makabar wato in ka je za ka yi ta ganin ana ta wannan yana jan sa wannan yana jan rago wannan ya raguna biyu duk za a je can wa tuqra'u al tu aje a karanta wasu ayoyi wa yuqalu hadha al-babu babul mustafa ce kaga wannan kofar isa ce ga manzan Allah kuma kaga wannan hanya ce tsani ne wanda da shi za a biya maka bukatunka wato irin hudubar da ake yi wa da ake wa mutane kenan to wani abin ya dade kuma asali daga su mabiya addini shi aka fara samun sa sai kuma wasu yan bid'a suka kwaikwaya suka kwafa daga wajen su kamar dai da ku gaire abubuwa suna ta faruwa yanzu ku ga anan akwai waɗanda aka dade ana fafata da su akan sha'anin bida'a, akwai wasu bid'o'i sanannu da akan su ne ake ta bugawa to da kuma shi'a ta bayyana ta shigo da wani sabon salo na bid'a sai suka kwaikwaye shi'ar kuma to kaga irin wannan shine wanda ya faru a da can ma a da can zaka samu a waɗannan da suke jingira kansu da sufaye da sauransu wasu abubuwa suke na tsukus suka shafi zikirai da wata ibada da wani wa jama'a da wahalar da kai da sauransu da shi'a suka shiga cikinsu sai suka fara kwaikwayon wasu abubuwa a wajensu to shi ne ibnu taimiyya yake magana yake cewa waka zalika ma ya ta'allaku bin nuzur haka nan abin da ya shafi fakance alwashi wal masajid da masallatai walmashahid da guraren da ake ziyara inda ake zuwa kai ziyara wato kaburbura da ake zuwa ana ziyartar su fa inna Allah fi kitabihi wa sunnati nabiyhi allati naqalaha as-sabiquna wat-tabi'una min ahli baitihi wa ghayrihim yace to Allah a cikin littafin sa da sunnar annabinsa wanda magabata na farko wato sahabbai wattabi'una da waɗanda suka suke almajiransu suka ruwaito min ahli baitihi wa ghairihim daga ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda ba ahalin gidansa ba qad amara bi imaratil masajid to kaga Allah a cikin littafin sa da sunnar annabinsa yayi umarni ne da araya masallatai wa iqamat wa iqamatis salawati a tsayar da salloli fiha a cikin waɗannan masallatai bi hasabil imkani bakin gurgudu wa ha an bina'il masajidi ala al-quburi kuma ya hana a gina masallatai akan kan kaburbura wala ana man ya fa’alu zalika ya la’anci wanda zai yi haka wanda zai gina masallaci akan kabari ƙala ta’ala allah ta’ala ce inna ma ya amuru masajin allahi man amana billahi wal yau mil akiri wa a kama salata wa atis zakata wa lam ya kusa illallah fa’asa ula’ika an ya kunu min al-muftari Allah ce waɗanda suke raya masallatai masallatai na Allah man amana billahi sune wanda wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wa aqama as-salata ya tsayar da sallah wa ata az-zakata ya bada zakka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron wani bai ji tsoron wani ba sai Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin to tsammanin waɗannan su zamo daga cikin waɗanda suke shiryayyu ko kuma tabbas waɗannan za su zamo daga cikin shiryayyu wato a wannan ayar ubangiji madaukakin sarki ya takaita masu raya masallaci su ne masu waɗannan sifofi don a ba ayar da ta gabaci wannan ubangiji ya kore raya masallaci daga mushirkai ma mushiriki mushriki na an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri fa ulaika habitat a'maluhum wa fi khalidun ubangiji ce bai yiwuwa ba zai yiwu ba tam sam sam ba zai yiwu ba a ce mushrikai masu hada Allah da wani su za su raye masallaci sun yadda kuma su yi kafirci sun yadda kafirci suke kuma su za su raye masallaci ce sam sam ba zai yiwu ba shine ma'ana ma kana ba zai ma zai ba zai taba yiwa ba ba za su sabu ba to mutane za su susan to su waye kenan za su yi idan waɗancan bai cancanta su raye masallaci to waye zai raye masallaci inna ma ya'muru masajidallah ai wanda suka cancanta su raya masallaci ba wasu bane ba waɗancan bane ba kuma wasu bane daban shi yasa aka kawo abin nan aka kawo adatul hasri innama waɗanda su kadai ne za su raye masallaci su ne waɗannan da aka ambata saboda haka mushrikai ba za su raya ba wanda ma ba mushrikan ba wato ba ba ba ba ba waɗanda za su shiga ƙarƙashin mushrikai ba yahudu ne ko nasara ne ko suwaye ma ba za su raya wannan masallacin ba waye zai raya masallaci man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da nan lahira wa aqama salata ya tsayar da sallah wa ata zakata ya bada zakka wato kamar a ce waɗanda za su raya masallaci su ne musulmai muminai su kadai ne su ne umarul masaji walam yaksha illa Allah sannan bai ji tsoron wani ba sai Allah wato abinda ake nufi da bai ji tsoron wani ba sai Allah ba wai ana nufin baya jin tsoron komai ba a zai ji tsoron zai ji tsoron kura zai ji tsoron zaki zai ji tsoron miciji zai ji tsoron dan fashi zai ji duk wannan zai ji wannan tsoron amma da a ce ga tsoron Allah ga tsoron wani abu a ce wanne ne zai fifita babu shakka ba zai fifita wani abu sama da tsoron Allah ba tsoro ne wanda yake tattare da girmamawa tsoron Allah tsoro ne wanda yake tattare da girmamawa shine ma'anar khashiya din nan aka ce khashiya shine ka ji tsoron abu tare da girmama shi saboda ka muna jin tsoron Allah tare da jin girman Allah a zuciyarmu amma dan kana tsoron miciji kuma da girmama shi ne a wannan tsoro na ɗabi'a Allah ya halicci ah, mutane suna jin tsoron ah, miciji kada ya sare su lokacin da annabi musa ya ga mishiji wallah mudbiran aka abin nan juya baya abin nan Allah ya ce akbir wala takaf taho taho kaka ji tsoro kaga ashe ya ji tsoro da farko tsoro na dabi'a da aka halicci mutum da shi Allah ce a kaka ji tsoro kaka ji tsoro to wannan tsoro ne na dabi'a kamar yadda farko da aka tura annabi Musa da Haruna zuwa ga fir'auna sun ce inna kafu an yufrita alaina a an yatgha muna jin tsoron kada yi mana wato rashin hankali kada kuma yi mana ta'addanci kaga suka ce na kafu. suna jin tsoro wani tsoro ne da dabi'a sai da ubangiji ya kwantar musu tsala la nema a kuma asma'u wa ara kada ku ji tsoro ni ina tare da ku ma'ana ina tare da ku da taimakon ku da baku kariya zan kare ku daga sharrinsa ina ji ina gani wannan shine lazimin ma'iya din ina ji ina gani wato ba ma'iya ce wacce take ta zati ba ma'iya ce ta ta'yidi bin ya zai iya kare su saboda yana ji yana ganin abin da zai faru saboda haka zai ba su kariya to Allah ce walam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Allah ce tabbas waɗannan za su zamo cikin masu tsoron Allah to kaga ashe idan aka ga mutum yana yana halartar masallaci akai-akai ana sallah da shi yana son raya masallaci ta hanyar ba da taimakon da ake bukata na raya masallaci to wani alama ce ta cewa ya yi imani da Allah da ranar lahira ya tsaye da sallah ya ba da zakka to alama ce da cewa ya shiga cikin wannan tawaga da Allah ya wa shaida ya ce su ne za su dama su ne za su raya masallaci ashe in kaga mutum yana raya masallaci to ka san cewa yana cikin mutanen kirki ba zai yiwu ba ya lizimci raya masallaci sawa'un rayawa imara hissiya ko imara ma'anawiya sannan kuma ya zama ba mutumin kirki ba mutumin kirki Allah yana hana shi ma wannan damar mutumin da ba na kirki ba Allah yana hashi wannan damar sai ka ga duk sanda aka ce ga wani abu ya sha masallaci sai ya ruwa amma in wani ya ce ya ce da sai kaga cewa ya fitar ya bayar ba tare da jin tsoron talauci ba sannan Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim ubangiji ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah babu azzalimi da ya kai wanda zai hana masallatayyan Allah an yuzkara fi hasmuhu ya hana masallatai Allah wato a ambaci sunansa a ciki wasa afi tarabiha yayi ta unkuri da kokarin yadda zai rusa masallatai ulaika masu irin wannan hali ma da lahum an yadkhuluha san ba zai yi su shigo ciki su shiga masallatan ba illa khaifina face suna tsoraci lahum fi dunya khizyun suna da wulaƙanci, wani wulaƙanci babba a nan duniya wala hum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai raɗaɗi a lahira wato nan ubangiji ya nuna girman zalincin mutumin da zai hana wato zai hana masallatayyan Allah a ambaci sunan Allah a ciki wato babu wanda ya kai shi zalunci kamar yadda Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu azzalimi kamar wanda zai wa Allah ƙarya to haka nan babu wani azzalimi kamar wanda zai hana masallatayyan Allah an yuzkara fi hasmu a ambaci sunan Allah a ciki a tsayar da sallah a ciki wato ya hana a aiwatar da dukkan abin da yake ibada ce a ciki ba zai bari wato zai yi yunkurin yadda zai hana a yi sallah ko a yi abin nan ko a yi itikafi a ciki sallar jam'i ko sallar juma'a ko ya yi ƙoƙarin yadda za a hana karantarwa a ciki duwane yana karkashin wato zalunci ko kuma hana masallatan yin Allah a ambaci sunansa a ciki in an ce mullahi fil masjid ba wai yana nufin a haɗu a yi da'ira ana a kewaye kyalle ba a sun ɗauka wannan shi ake nufi da a abinda ake nufi ana nufin sallah sawa'un sallar mutum shi kadai da yake bukatar ko ya sallar jam'i ko sallar juma'a ko ainihin itikafi ko ko karatuttuka ya yi ƙoƙari yadda zai dakile wannan babu shakka wannan yana ƙarƙashin cikin wato faɗar wannan aya wasa afi harabiha ya yi kai kawo da yunkuri da hoɓɓasa na yadda zai ga ya rushe wato waɗannan masallatai alkharab huna ya al alkharab alhissi walkharab almanawi wato ko dai saboda zalunci ya sa a rurrushe masallatan ya bi sa katafila a rurrushe a daidaita masallatan da ƙasa ko a zo a yi wani abu a ciki wannan kharab ne hissi mun sha jin labarin wuraren da za a gina masallaci a bawa ahlus sunna sai in bid'a su ce ba su yadda ba Ga shi wanda ya gina din ahlus sunna ne kuma ahlus sunna ya dankawa amma sai ce ba su yadda ba karshe a yi ta artabu a kai a kawo a kai a kawo ko dai su biyo dare su rusa masallacin wannan ya sha faruwa a kano wato ko su biyo dare su rusa masallacin sai dai da safe a zo a samu duk sun kai shi ƙasa ko su ƙona shi su sa masa wuta ko kuma a haɗa kai da zalimar gwamnati sai ta ce ta mai da masallacin clinic ta mai da shi klinik wai ta raba gaddama saboda ka ba za a yi sallah ba ba za a yi komai na ibada a ciki ba a mai da shi klinik dispensary na unguwa da za a zo a sha magani irin sha ka tafi dinnan to kaga wannan duk harab ne hissi wanda a da can muka ji labarin wasu manyan azalimai da suka irin su muktanassar muktanassar wanda ya shigo ya ruse baitul maqdis ya shiga baitul maqdis sojan sau uku yana rusa ta ya rusa a kuma sake ginawa ya je rusa a kuma sake gina ya je rusa wannan tun kafin aiko annabi isa alayhi salam shekara ta 606 qabla wiladatul masih har zuwa shekara ta 578 kafin haihuwar annabi ku abin nan annabi isa alayhi salam yayi ta yin wannan barnar ya rusa in aka samu aka abin nan har zuwa rusa wanda ya ta ƙarshe a shekara 1578 ya zama na ba a sake farfado da gurin ba sai lokacin da ya dawo hannun musulmi lokacin sai na umar da aka karɓo shi daga hannun kiristoci sannan aka sake gina shi to kaga wannan da yana cikin alkharabul hissi a rusa shi a aikace gashi nan kowa ya zo zai gani an rusa an lalata abinda abin nan ashabul fili suka yi yunkuri su yi wa masallacin ka'aba suka zo da niyyar su ga sun rusa shi Allah madaukakin sarki mai da kaidin su akan to irin wannan yana yayi ta faruwa a da a tarihi kuma ba zai gushe ba yana faruwa shi yasa Allah ya faɗi matsayin waɗanda za su yi wannan wannan shine al-kharabul hissi al ma'nawi gashi an yi masallacin amma ka hana sallah ka hana masallata sallah ka sa razanarwa da tsoratarwa a cikin zuciyarsu to wannan shi ma yana faruwa a wasu kasashe musamman ma a kafin wannan boran na kasashen larabawa kamar irin su tunisia an kai wani matsayin da mutane ba sa iya zuwa sallar jami'i saboda akwai waɗanda ake sawa 'yan yan leƙen asiri suna sa ido akan masu zuwa sallar jami'i ko musamman ma ya zama ba tsofaffi ba ne a ce matasa ne kuma a gan sallar jam'i suna zuwa musamman ma kuma a ce sallar asubahi kai yana fitowar sallar asuba to wannan alamar alama ce da cikin shi dan ta'adda ne mai tsananin kishin islama ne saboda haka sai kawai ai awon gaba da shi sai a neme shi a rasa an tafi da shi me yake yi laifinsa yana zuwa sallar jam'i? saboda haka sallar asuba ba a fitowa ta kai a Tunis har shi wancan Shainul Abidin wanda Allah ya yi wujoji da shi sai da ta kai a yayi wa masallata id card kowane masallaci to a yi listin masu sallah a ciki a ba su id card su wannan masallacin su aka yi da su yi sallah in suka je wani masallaci ba masallacin da aka ba su id card suke da lasisin sallah a ciki ba to ana iya gaba da su a kama su sai da ya kai ga yin wannan in ba ko ne ya je tun daga tulgiyar za a bashi lasisin a ce to ina ka tafi wace unguwa za ka in ya faɗi unguwa a duba a ga wani masallaci ne a unguwar sai a ce to ga aini ka kula kaga wannan duk sa'ayi ne fi kharabil masjid amma kharab al-ma'nawi bai sa ka tafi la rusa masallatan ba amma ya hana mutane sallah a ciki kuma akwai fasan da ya kasance ma a tunis da asuba a rika hango gidanka da haski wato ka kunna fitila kenan za ka yi sallah asuba ba ma fito ba sai da ta kai idan mutum ya tashi zai sallah asuba ko dai a duhu ko ya kunna kendir yadda ba za a ga haske dawo ba ta wundarsa. wannan duk mujallar albayan tun kafin ma wannan saura din ta faru sun buga wannan sun yi takarir report cikakke game da yadda musulmi suke rayuwa a ƙasar tunisia to amma an san zalunci baya karko duk daɗewarsa za a ga ƙarshensa sa. allazi da zalamu ayyaman munqalabin yanqalibun azalimai za su san makomarsu ko ba ko da ko da juma za su san makomarsu to wannan yana cikin al-kharab al-ma'nawi wato a hana mutane raya masallacin ta hanyar su yi sallah ko kuma a hana su raya shi ta hanyar karatuttuka ce karatuttuka ba za a yi ba sai da wasu dokoki da wasu sharuɗai da wani intabiyu da wani waye da wani waye duk wanda yana cikin alkharabul ma'anawi domin zai zama na duk wanda aka so a hana shi to shikenan ana da daman abin da aka sakalo shi da shi sai a ce to kai mun ga ka a doka sauraka an hana ka sauraka a waye gari sai kaga cewa masallatan duk an daina karantarwa to duk wanda yana cikin al-kharabul ma'anawi ko a hana a karantar da ilimin da zai raya zukata ce in zaka karantar kawai ka koya mutane dahara da wankan janaba da wankan haila amma ka kai maganar aqida kaka faɗi haƙƙin Allah kaka faɗi haƙƙin manzon Allah kakka shiga batun mai adalci mai zalunci mai da zamana kawai kullum mutane suka zo magana tsahara kake musu to kaga wannan shi ma haram ne ma'anawi tunda inda yau a ce tunda muka bude majalisin nan tsahara nake koya muku to da yanzu kowa ya daina zuwa to ai ba zai yiwu ba a ce tsahara ce har yanzu ba ku iya ba har yanzu a ce ita kawai nake koya muku to duk sanda za a yi wannan to haram ne ma'anawi ake so a yi wa masallatai wanda kuma zai yi irin wannan to babu wanda ya kai shi zalunci a gurin Allah wa man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha Allah ce ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da Allah ya tabbatar a tarihi lokacin da ƙuraishawa suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam isa masallaci yayi dawafi yayi umara yayi sallah suka hana shi da karfi da yaji ya hakura ya dawo gida aka ce da shi sai baɗi in Allah ya kai mu an yadda ya zo ya kwana uku kawai ya fita to sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wannan shekara biyu shekara shekara biyu Allah maɗaukin sarki ya ba shi fawar da zai zo ya fato makka sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam an tura dan shela yana shela a cikin garin makka man dakhala almasjid alharam haram fa huwa amin man dakhala dar abi sufyan huwa amin man dakhala baytahu aghlaqa ala nafsi fa huwa amin wanda duk ya shiga masallaci mai alfarma a kyale shi ya sha to kaga a lokacin sai ya zama na a tsorace suke shiga don ɓuya don su kai labari wanda da can sun hana wasu mumine su shiga amma yanzu ga suna shiga cikinsa su ma a cikin tsoro to kaga wannan abin da Allah ya faɗa sai ya tabbata ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi ba zai yiwu su shiga wannan masallacin ba sai a cikin tsoro to a tsorace suka rika buya wanda gidansa ba kusa yake ba ko gidan Abu Sufyan ba kusa da shi yake ba to karshe nan zai je ya shiga wasu ma su rike Ka'aba su rike abin nan din suturar ka'aba suna kuka kada a taba su kaga wannan duk tabbatar da wannan magana ce ta ubangiji ma kana lahum an yankulwa illa khaifin lokacin da aka saukar da ayar suna jin cewa a hannunsu abin yake amma gashi da karshe abin da ya faru Allah ce lahum fi dunya khizyun suna da abin kunya a duniya sannan walahum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai rabi a lahira wa qala ta'ala haka na ubangiji ke fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduri wal asal Allah ce a cikin wasu gidaje an yi tankirin domin an yi tankirin gidajen domin a nuna manya wato tankir ne na ta'zim ai fi buyutin azima a cikin wasu gidaje manya manya masu daraja masu girman daraja da falala su ne masallatai wanda su ne a Wuraren da Allah ya fi so a doron ƙasa A azinallahu an turfa wanda Allah ya yi umarni ya yi wasiya da a ɗaukaka lamarinsu a ɗaukaka su ta fuskar gini ma'ana a tayar da ginin gininsu tsaye kowa ya gani sannan a ɗaukaka su ta fuskar raya su da ibada labarin masallacin ji ko'ina a ji cewa ana karatu ana darasi ana nazari ana kaza ana kaza a ciki ubangiji dai ya umarni da wannan wa yuzkaru fi hasmu a ambaci sunansa a ciki saka Allah madaukin sarki ya umarci wato mu'minai da cewa su ɗaukaka sha'anin masallaci ta hanyar yi masa gini su gina shi sannan kuma su ɗaukaka sha'aninsa ta hanyar raya shi da karatu sannan su ɗaukaka sha'aninsa ta hanyar tsabtace shi kada su shi cikin najasa kada su bar cikin datti bukatun da masallaci yake da shi su haɗu su yi wanda yana nuna nauyin tafiyar da masallatai a wuyan al'umma suke gaba ɗaya ba a wuyan wani mutum guda ba ko a wuyan liman kasan munan zato ake shi liman shi ne alhaki ne a kansa duk yadda za a yi in abu ya faru sai ga ba kwan ya mutu sai a zo a gaya liman shi wanda ya ga kwan ya mutu bai kwan ya sayo ya kawo ya ce na kula can kwan ya mutu ga kwai a sa a zuwa zai ce a karmakan lahu can fa hasken fa baya shi kuma liman ya sanya zai yi aljihunsa zai yi bara zai yi har ta kai wasu magani suke lokacin da liman ya tashi yana bayanin a taimaka kamar liman da za a ba akwai wanda za ka ji ce na daina taimaka masallacinka wato masallacin nashi ne ba na Allah ba wanda masallacin nan na Allah ne za ka lokacin da ka ɗau dukiyarka kasa a masallacin na Allah ka bawa ba ba fa liman ba shi liman kawai dai Allah ya bashi rukon wato amana ne kawai amma abin ba nashi bane to haka ga ashe raya masallaci yana kan wuyan dukkan al'umma shi yasa abin nan da ake cewa duk sati a taimaka wajen a ga cewa tafiyar da gudanar da masallaci wannan wajibin da yake kanmu ne ake gaya mana ba wai roƙonmu ake ba kakka ɗauka wai bara ce har ma wasu suka ce ah, kai masallacin na an fiye bara tsiya ba bara bace Allah ne ya ce a gaya maka wannan haƙƙin sani haƙƙin ka ne ka yi azinallahu an turfa yana daga cikin raf'in masajidillah shine dukkan abin da masallacin yake bukata a yi masa don haka in aka samu masallaci kaca-kaca to wannan laifin dukkan wani wanda yake shiga masallaci ne sallah ba laifin liman bane ba laifin wanda ya gina masallaci bane laifin duka ƴan unguwa ne da suke sallah a masallacin in suka je sai Allah ya tambaye su me yasa ba su kiyaye haƙƙin da yake a kiyaye ba saboda ka a san da wannan kudaden da kake fitarwa kana bayarwa fi sabilillah idan a dauka masallaci kaka dauka liman kake ba har ka rika in kai fishi kace to ka daina bayarwa to Allah kake ba saboda in ka hana Allah ka hana don haka kada a yi dukkan abin da zai zama ya dakushe girman masallaci da darajarsa Yusuf lahu fiha bil wal asali rijalu wasu mazaje da Allah ya sifanta la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah waɗanda kasuwanci ko ciniki sai da sayarwa baya shagaltar da su daga ambatan Allah ko me suke in sun ji in sun ji lokacin sallah ya yi to za su bari su tafi masallaci a yi sallah da su ko me suke yi in juma'a ta yi za su bari su tafi juma'a ko me suke in lokacin darasi ya yi da karatu za su bari su zo makaranta su zo masallaci a yi karatu da su to wannan su ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wannan duk yana karkashin zikrillah yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asal rijalun wato wasu mazaje masu wannan sifa suna tasbihi suna tsarkake shi a cikin waɗannan masallatai safe da yamma sannan a wata ayar ubangiji cewa ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada lalle masallatai na Allah ne fala tad'u ma allahi ahada kada ku kira wani tare da Allah wato almasajid anan kore kace masallatai ya zamana a ah, masjid gurin da ake yin sujada ismul makan ne ana nufin wurin da ake sujada kaga masallatai kenan to na Allah ne don haka bai dace game da masallatai gurin bautar wani ba Allah ba dukkan wani abin da za a kira da sunan bauta ba Allah ba to kada a yi a masallaci haramun ne in kai haka ka shirka a ko'ina haramun ci to amma a masallaci ta fi muni kama shirka ma ba wai amma waje sai kama zo ɗakin Allah nan ka yi masa shirka kaga abin yafi ma rashin kunya ta fi tsanani ko kuma masajid ana nufin a'za'u sujud wato gaban sujjada gaban sujjada sune hannu abin da kafafuwa yanya da hannaye biyu da kuma ainihin goshi da hanci waɗannan su ne mahallin su kafafuwa da guyoyi guda biyu da hannaye biyu goshi da hanci goshi da hanci a matsayin gaba ɗaya suke saboda ka gaɓoɓi guda bakwai waɗannan Allah ake girmamawa da su su ake shi ake faɗuwa a yi wa sujada kada ka yadda ka faɗi kai ma wani sujada da su in kai haka to hakkin Allah ka ɗauka ka ba wani ko waye ne shi annabi ma bai yadda an yi masa sujjada ba saboda wannan haƙƙin Allah ne ya hana a yi masa yace innahu la yanbaghi li ahad an yasjuda illa lillah bai halatta layan bagi, bai halatta ba wannan kalmar layan bagi ba wai na nufin ko ka ce bai dace ba a haramun ne bai halatta ba wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai dace ba bai wato bai halatta ba a ce ubangiji yana da ɗa to haka nan bai halatta ba a ce wani yayi wa wani sujjada in yi haka to ya ɗauki wani haƙƙin Allah ya ba mu wani a littattafan littattafan eh, fiqhu inda suke maganar ridda za ga cikin abubuwan da suke faɗa na alamun ridda yin sujjada ga wani ba Allah ba ka faɗi ka sujada duk suna cewa wa an yasjuda li sanamin ko yayi wa gunki sujada saboda wannan an san haƙƙin Allah ne sai kuma kai ma wani to kaga anan ka yarda shi ma a matsayin Allah yake to wannan yana fitar da mutum daga musulunci in yayi tare da ya san hukuncin abin shi yasa malamai suka yi maganar wannan kuma an hana sujada ga wani tun farkon musulunci ba ma sai da tafiya ta yi tafiya ba tun farkon musulunci za ku karanta kissar mutane da suka yi hijira zuwa habasha lokacin da suka shiga wajen annajashi suka tsaya irere haka da su abin nan su kuma shawa da aka tura wato abin nan jakadun shawa da aka tura su su je su zo da shi amma ibn da kuma Amur as suna zuwa suka fada suka yi sujada su kuma musulmi da suka zo su Ja'far ibn Abi Talib sai ba su yi sujjada ba sai suka ce to ka sai suke cewa sarki to kaga irin renan rena manya da suke ko kaga abin da ya hada mu da su kenan yanzu kaga ba su yadda su yi maka sujjada ba sai Ja'far ibn Abi Talib ya buɗe bakin sa ya ce an hana mu mu yi ma wani sujjada ba Allah ba inna la nasjudu illa lillah ba ma yi ma wani sujjada ba Allah kaga wannan ya nuna tun farkon musulunci an sa an dasa wannan koyarwar a cikin zukata saboda haka wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada wato gaban sujada din na Allah ne kada ka fadi kai ma wani sujada ba Allah ba wannan fassara ta biyu duk aya za ta dau ma'anonin guda biyu wa qala hakanan a wata ayar ubangiji yake cewa ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا واتوني ينكي لنا نعاية في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوام سوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الله كتوا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ba don ubangiji ya sanya mutane sashinsu yana ba da kariya ga sashi ba lahuddi matsawami da an rushe wuraren ibadar wato malaman kiristoci masu ibada sau ma'a wurin da rahib yake zama ya ɗan gina ya bukasa bukkokin malaman kiristoci da suke ibada su ake kira sawami ɗaya su sau ma'a sukan yi ta akan tudu su ruka hawa suna ibada a ciki wa biya'un biya su ne guraren da abin nan coci-coci na kiristoci inda kamar inda ake suke haduwa duk sati su yi ibadarsu wa salawatun salawat guraren ibada da yahudu wato kana'is na, na yahudawa wa masajidu da masallatai ah, ba dan wato ubangiji madaukakin sarki ya shar'anta ba wa kariya ga guraren ibada ba tun farkon kafuwar zuwan addinai addinin annabi Musa addinin annabi Isa don an gaya musu cewa su tsaya su kare guraren ibada su to ba da haka ba da mushrikai da yanzu sun gama da addinan gaba daya duk da sun rushe duk inda ake alamar bautar Allah da sun rushe shi ne abin da ayar take nufi a wannan ayar wasu malamai sun yi hujja da ita akan haramcin rushewa masu addinai a cikin ƙasa waɗanda ake ahalin zimma waɗanda ake zaman amana da su to ba a yadda a rushe musu gudun da suke ibada ba a cikin eh, binnan eh, koyarwar annabi sallallahu alaihi wa ga mayakan sama in za su fita yaki in suka biyo ma suka samu rahifi sau ma'atihi wato wani mai ibada wani dattijo tsoho kirista a cikin gurin ibadarsa kasu taɓa shi matukar dai ba sun ga ya sahi zara kan sakali shi ma zai yake su ba ko kuma a zaman sa nan wani kiti fifi da maki da yake kullawa to a wannan lokacin koma wane ne zai sa samu a cikin irin wannan yanayi yaƙi zai haɗa da shi amma in ba haka ba to al'asulu shi ne a tsare masa gurin ibadarsa wannan malamai sun yi bayanin wannan to Allah ce ba dan wannan kariya ba da ubangiji ya sanya mutane suna ba wa junansu to da duk waɗannan wato an rushe su wato da yanzu babu ma mazabatan wani addini da mushrikai sun gama da addinai gaba daya yuzkaru fi hasmullahi kathira inda yake ambatan Allah da yawa a ciki Allah ce wala yansuranna Allahu man yansuru tabbas hakika Allah zai taimaka wa mai taimakon sa inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma gagaraba da mabuwayi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake cewa to malam ya kuma ga masallacin Madina nan daga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abokan zamansa a ciki don mumin yi to abinda dai yake fada shine cewa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai kabari a ciki kuma gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan kabari to kaga akwai bambanci annabi ya hana a gina masallaci akan kabari amma ya gina nashi akan kabari bai gina nashi ba kabarinsa a ɗakin na Aisha yake ba abin ne shi a masallacinsa ba wannan kowa duk wanda ya san tarihi ya san wannan masallacinsa daban gidan abin gidansa daban akwai dai kofa da zaka shigo daga gidansa ka shigo cikin masallaci wannan duk abin nan gidajen matansa duk akwai kofofi wanda suke hadewa da masallaci da ya rasu aka binne shi a inda inda ya rasu saboda ya ce duk kowane annabi ana ana masa kabarinsa ne a inda ya rasu sauraka ya rasu a ɗakin na na aisha radiyallahu anha sai aka binne shi anan a zamanin sayidna umar an ɗan ƙara wa masallacin faɗi amma ba a shigo da ɗakin ta ciki ba a zamanin sayidna usman ma an yi wannan faɗaɗawar ba a shigo da ɗakin ta ciki ba sai bayan wucewar kulafa gaba ɗaya balma sahabbai duk gaba ɗaya sun tafi ba su duniya a lokacin alwalid ina ji alwalid ibnu abdulmalik بن هشام بن عبد abdulmalik a lokacinsa ya so faɗaɗawa to shine sai ya faɗaɗa shi ta ɓangaren da ɗakunan ɗakunan matan annabi suke sai ɗaɗin na aisha sai ya faɗo a ciki to a lokacin wasu tabi'ai sun nuna ɓacin ransu suka nuna bai kamata ya haka bai faɗaɗa shi ta wani ɓangaren amma bane ta nan to amma sha'anin masu mulki wani lokaci abinda ransu ya riya musu shi za su yi wannan kuma ba shi yake zama ibada ba shi yake zama shari'a ba tunda akwai shari'a tana nan ga abin da ta ce don haka dan wani ya zo yayi wani abu ba zai zama kuma ya shafe waccan shari'a ba ba annabi bane ba sahabi bane ba malami bane mai mulki ne kawai saboda kaga ka zo kana hujja da wannan akwai akwai kifewa a ciki to mutumin da zai yi wannan lalle a kife yake bai san abin da yake ba kuma idan aka kula Allah ya tsare kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da katanga ta ko ina saboda haka ba ma ka da damar da zaka shiga harka gudanar da wasu abubuwa na shirka da ake tsoron a abin nan kuma yadda aka yi katangar ma ya zama na ko fuskantar ɗakin ba za ka iya yi ba ko fuskantar sa ba za iya yi kai sallah ba bare ba ka sashi ya zama kamar alƙibla to duk wannan kariya ce da Allah ya bawa wa annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ya addu'a ya ce ya ubangiji kada ka sanya kabari na zama kamar gunki la taj'al qabri wathanan yu'bad Allah ya karba addu'arsa kuma bai masa wannan ba saboda ka baka da damar kai wannan duk yadda mutum ya kai ga sanya ya shirka to a dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam kofa a tushe take ba zai iya yi ba don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na shari'a yana nan ba zai canza ba saboda an samu wancan abu da shi wancan wancan annabi ya hana a gina masallaci a cikin makabarta ko a zo a yi masallaci don wani kabari haka eh, masallacin annabi kuma ba haka yake ba ah, sai kuma wani da yake cewa don Allah ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisin ya rubuta hadisin da larabci abinda hadisin yake cewa da'a amirul mu'minina umar ibn al-khattab ahad al-asaqifa hal tajiduna fi hal tajiduna fi shay'in min kutubikum duk da dai larabcin nan da bai cika ba hal tajiduna fi shay'in min kutubikum ba a faɗi maf'ul din na tajiduna ba amma ina tsammanin hal tajiduna na shine shine yadda abin yake wai sarkin mu'minai Umar dan Khattab ya kirawo wani daga cikin malaman kiristoci yace shin kuna kuna samun labarin mu ko kun samu labarin mu a cikin wani abu na littattafanku wato ku kiristoci akwai inda aka yi magana mu Musa Habbai faƙalar usko sai wannan fada ko ko bishop sai ya ce na jido sifata kuma wa amalakum a ciki mun samu wato sifofinku da ayyukanku wala na jido asma'akum amma ba sunayenku faƙalar umar kaifa ta jiduni ya ce to kuka same ni a ciki kenan to ban san ya za a yi batun da ba sunansa ya za a san shi ne ƙala sai shi wannan bishop sai ya ce da shi karnan min hadith wato kaho ne na karfe kai mun ga an ce kahon karfe ne kai hala umar ma karnun min hadme kahon karfe kuma sai ce amirun shadid sarki mai tsanani mai tsauri faƙala umar allahu akbar sai umar ya ce allahu akbar sai wato kamar ya yi ta'ajjubi ko ya ji daɗi fallazi min ba'adi to wanda zai zo baya na fashi kuma yaya kuka ga sifarsa qala rajulun salihun ce mutumin kirki ne yu'thiru aqriba'ahu amma yana fifita ƴan uwansa fa qala umar sai umar yace yarhamullahu usman salatan yace Allah ji kan usman Allah ji kan usman Allah ji kan usman to nan labarin ya kare to sai sai shi mai rubuto tambaya ce shin wannan na nufin a tsakanin umar da usman akwai wata ajanda ta shugabanci ne kuma gashi a baya kun ce umar ya nada kwamitin shura wanda aliyu wanda ya sa aliyu a ciki to a ni dai a ciki ban gama ajandar ba shi yana yadda kissa take zan ba shi ansa tukunna akan yadda kissa take kai da kisar shi ya tambaye shi ya ce ya kuka same ni ya ce kai kana da tsanani yaya wanda zai zo bayana ce yana fifi mutumin kirki ne amma yana fifita yan uwansa to ina ajanda take nan. shi nan abu ne da watakila tun ma ba a yi shi ba yake rubuce za ka gaba wata ajanda in har wannan gaskiya ne ya nuna tun farko haka Allah ya tsara abu tuna ya sauka a littafansa ya saukar a littafansa cewa Umar zai yi kuma Usman ne zai biyo baya to kaga bai yi cewa kuma an yi kwace. sannan abu na uku wannan kisar ba a faɗi idan aka take ina take ba a yawan littafi take kuma mai sanadinta dan mun saba jin tatsuniyoyi irin wannan da yawa kuma suna nan barkatai kuma su kare ba in kullum muka ce za mu karanta tatsuniya ina jin har mu gama in gama darasa na a wannan masallaci har ku koma da ga Allah wataƙila kuma nan duk har ku koma ga Allah ba za mu kare ba za mu gama da tatsuniyoyin da suke cikin littafin shi'a ba to kaga wannan irin wannan labari kawai ka kawo mana shi shikenan sai mu haukai mu zauna ai kaga akwai renin wayo amma amma in ka kawo mana littafin da sanadin ko ba ka faɗi littafin sai mu kowa mu gani mu ga meye sanadin wannan al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi din nan addini ne ba dan shi ba da kowa sai faɗa abin da ya ga dama kamar tunda za a ce eh, san sammu na rijalak ga ya mana mazajen da suka ruwaito to da an ɗauko tiriyan tiryan sai a ji wani ka ta makaryaci ko wani hamshakin bashi'e to kaga shi kenan labari an san ina dosa saboda haka nan ba ban san wata ajandar da da take ciki ba sai wannan da yake cewa fa ibn yasar da fa ibn abi rabah mutum ɗaya ne a mutane ne daban-daban dukkan su tabi'ai ne amma fa ibn yasar daban fa ibn abi rabah daban fa ibn abi rabah yana cikin hamshakan malamai wanda aka yi a makka wanda a makka a zamaninsa ba a samu malamin da ya san hukunce hukunce haji irinsa ba cikin malaman tabi'ai manya-manya aka yi shi saboda haka mutane ne biyu ba ɗaya ba ne, kuma dukkaninsu ta tabi'ai ne dukkaninsu lokaci ɗaya suka rayu sannan sai ce an ce kana da wani littafi da aka sanya a cikin ashamila mai sunan littafin kuma yaya za a iya gano shi akwai makala da na taɓa rubuta doguwa wajen shafi na ta kai shafi 60 akan wata ka'ida da take yawan yawo a bakin masu abin da malamai da ɗaliban ilimi la mushahata fil istilah to wannan ka'idar wani lokaci ana amfani da ita inda bai dace ba ko da jimawa tun wajen 1995 na rubuta wannan makalar sunanta at-taqyid wal idah li qawlihim la mushahata fil istilah aka buga ta a wata mujalla da ake kira mujallatul hikma wanda ita ce a cikin ashamila din in kai sacin da at-taqhid wal idah li qawlihim la mushahata fil istila za ka wannan kuma yace ina neman karin bayani wai me yasa yan shi'a suka fi suka fi matsawa Aisha radiyallahu anha ba sa matsawa Hafsa yar sayyidina Umar kaga wannan su ya kamata ka tambaya ko wai me yasa kuka fi matsawa Aisha na san duk ansar da zamu baka ta kai wanda za su baka ba mun san yadda muka sha karantawa anan mun san abubuwa da yawa na farko dai ya sayi na abubakar ce kaga wannan ya isa ya sa su matsa mata abubakar shine na farko da ya zama khalifa ko matsayinsa babba ne na biyu yan lelan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam a cikin mata ba wanda yake so kamata saboda haka su kuma wanda suka tsana cikin matarsa kamata sannan abu na uku wanda shi suke shi suka fi fada maganar ta ta yaki ta sun yaki tare da sayyidina ali waqatul jamal ita bata fito ta yaki sayyidina ali ba ta fito daga makka za ta je gurin mutanen basra akan a fito a je a nemi haƙƙin jinin usman ta hanyar a kamo waɗanda suka suka yi kisan su ma a yi musu hukunci to a lokacin sai na ali bisa ishtihadin sai ga ya kamata ya hana ta don kai ya je kuma a yi wa zuga a zo madina kuma wata rikicin ya ƙara barkewa musamman mutanen nan suna nan da makamai manya-manya kuma su suke rike da madina matan a wannan lokacin shi yana ga a bari tukuna abubuwa su lafa ya samu goyon baya na duka bangarori to in ya so sai a zakulo su to da haka ya fita je ya hana ta shiga basra an tura wasu daga cikin sahabbai kamar irinsu alƙaƙa ibn amr akan aje a tattauna to a cikin dare su kuma waɗannan waɗanda su suka yi a aikar da suka yi akan usman suka ga cewa in suka bari gari ya waye aka tattauna aisha ta yadda da abinda ali yake faɗa su ya bushe don haka suka farwa ayarin aisha kamar yadda suka farwa ayarin sayyidina ali cikin duhu cikin dare kowa ya ji ana taransa ana suka saboda ka sai ya ɗauka abokin faɗansa ne yake ya far masa Shikenan kenan kowa sai ya ɗauko makami aka yi ta faɗa to wannan shine waqatul jamal aisha tana tsaye kan raƙuminta cikin darbukarta cikin haudaji wanda ƙarshe yaƙi ya ƙici ya yawa har wasu suka bada da shawarar cewa a harbi raƙumin ya faɗi ƙasa in an ga raƙuminta ya faɗi kasa to kowa zai curko curko me ya samu ummul muminina to wannan sai sa a kawo ƙarshen faɗan wanda kuma hakan aka yi to wadda ita ce waƙatul jamal to wannan ma sun ce ta yi wa sayyidina ali bori har ta yaƙe shi don haka ta kamu ta ma kafirta to da abubuwa da yawa da suke faɗa a kanta a waɗannan da su ne dalilan amma na san in ka tambaye za su ƙara maka ma sama da abin da na faɗa hafsa suna ita ma suna suna taba sai dai ba kamar sayyidina da suna aisha ba tunda cikin mata annabi ba wacce ta yi fice kamar ta ta fuskar ilimi kuma wacce take tsayawa akan al'amura hafsa ma duk inda suka zo zasu zasu zasu zasu yi maganar ta gaskiya ne ibnu taymiya ya ce a cikin alfatawa sayyidina ali raggo ne kuma ya ce uh, ummu ayman ta yi shaidar zur to sai ya ah, wanda ya gaya maka sai ya ciro gurin da da lambar da abin da aifatawar ba wani ba wani littafi bane dodo wanda ba ba a gani shi ana ganin shi kuma duk ana da shi sai a ciro a faɗi ga gurin ga inda ya ce ga mun sha faɗa akwai lokacin da ibnu taymiya ke yi wa shi a ilzami da ra'ayyukan khawarij ce in kun ce kaza kaza to ai makiyan ali kuma sai su ce muku kaza ce to in har kun yarda ƙarya suke to kuma ku yarda ƙarya kuke to wannan sai a ɗauko abin da ya jingina ga makiyin ali sai a ce ya ce wannan shine abin da ya rika faruwa musamman a cikin littafin sa minhajus sunna minhajus sunna ya bi hanyar ilzamat sai ya ɗauko hujjojin khawarij da nawasib akan sayyidina ali maganganun da suke akan sayyidina ce to ku da kuke cewa abubakar yayi kaza yayi kaza yayi kaza a tuhume shi a caje shi a soke shi to khawarij su ma suna cewa ali yayi kaza yayi kaza yayi kaza kuma hujjojin da suke kawo sun ma fi naku yawa sun fi naku karfi in har ba gaskiya ku suke faɗa ba to kuma ba gaskiya kuke faɗa ba ansar da za ku ba su ita ce ansar da za mu ba ku to sai a yanke iya duk wannan bayanan na sai a yanko inda yake kawo hujjojin khawarijin sai a ce ai ya ce kaza ya ce kaza sai ka koma littafin sai ka ga to ashe ba ma shi yake ilzami ne yake yi to ilzamul khasm wannan ba ba ba ka iya ba ka iya cewa shine kaulin shi shi wanda yake ilzami to suna suna yin wannan shi yasa in sun ce maka sai ka ce a dauko littafin a nuna mu a karanta in bani in karanta ko in kai wa malami na karanta daga farko a gani to sai ka samu sun mai da maganar sun yi sun yi gunduwa gunduwa da ita sun dau wata gunduwa sun bar farko sun bar karshe sun dau tsakiyar wanda akwai rashin adalci anan kamar wanda zai ce Allah ya hana sallah alqur'ani saboda ya ce fa wailul lil musallin sai ya shiru Allah ce ai bana ya tabbata wato masu sallah sun shiga uku abu nuwas akwai waka su da yake cewa ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru bal qala rabbuka wailul lil musallina dama dan giya ne shi da yake cewa ba inda ubangijinka yace wailul lil ula sakiru wato masu sha su bugu sun abin nan sun shiga uku ba inda Allah ya ce masu sha su bugu sun shiga uku amma yake masu sallah sun shiga uku <laughs> to kaga irin wannan ce ina neman karin bayani kamar yadda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutane da aljanu to annaba wanda suka gabace shi an aiko su ga su da kuma da da da da harshen su su ma wato hadda aljannu na'am duk waɗanda annaba magana mafi rinjaye ta malamai cewa annabawa ba aljanu ba aiko musu da annabawa daga cikin aljannu ba sai dai aljanin ah, annabin da yake zamanin to aljanin da suke zamanin suna karkashin sa wato suna karkashin sa kamar annabi Suleiman kaga duk aljanin da suke lokacin duk a karkashin sa suke ma'aikatan sa ne yana sa su suna ma masa hidima to haka haka haka har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma aka aiko shi ga aljanun duniya duka to sai wani da yake neman shawara dangane da eh, yana son tafiya karatun soja wato NDA kuma akwai wasu matsaloli da ta fuskar addinin addini yan kaɗan to amma kuma mahaifansa ba sa son karatun sojan duba da cewa matsalolin nan na addini ne to a ka'ida haƙƙin iyaye yana sama da kowane haƙƙi akwai wanda aka rubuta shi ma za a tafi jihadi ma za a tafi annabi ya tambaye shi kana da iyaye ka nemi izinin sai ce a cika koma na bai bar shi ya fita tare da su ba saboda haka neman yarda iyaye a komai tana da amfani kwarai da gaske saboda duk abin da za ka yi kana son Allah ya kubutar da kai ya sa albarka cikin abin da za ka yi to in ya zama na ba ba yarjewar iyayenka to babu shakka akwai akwai hatsari a ciki waɗannan su ne tambayoyi ah, da fatan abin da muka yi daidai akwai ina jin ah, sati mai zuwa za a fara karatu a gobe za a fara karatu a nan yawwa yawwa akwai karatu yi za a karanta to to to sai ka zo za ka ji akwai karatun da sai ka zo za ka ji mai za a karanta ah. wanda dan uwa dr muhammad muslim ibrahim a ah, kano ko katsina to kano stroke katsina zai fara da izinin Allah gobe Allah ya sa waɗannan majalisi ya caɓa ƙwarai da gaske ah, ba manna majalisi birin ce ka suna gaba ɗai ma ah, wannan ni'ima ce ta ubangiji watakila ubangiji ya dubi ikhlasunku da yadda kuke san Allah da manzansa saboda haka saboda haka yake ta buɗe muku kofofin ni'imominsa shi kuma ta ko'ina daman haka Allah yake idan ya ga gaskiyarka to shi kenan sai kuma ya ta ƙara maka ta muslim kamar yadda ku sani ba ku sani ba ku sani yana cikin matasa masu ƙoƙari masu hazaka ba ma tun yanzu ba tun kafin ma ya tafi jami'ar islamiyya yana cikin 'yan gwagwarmaya matashi ne wanda baya gajiya kuma baya da tsoro tukila na fi shi tsoro saboda haka kuma aka yi sa'a ya je inda zai tsotso karatu wanda yake daga matsotsa ta asali ta ce mahabitul wahi inda Allah ya saukar da wahayinsa ga annabinsa daular musulunci ta farko kuma sannan aka sake yin dace bayan ya gama karatun digirinsa na farko a bangaren shari'a ya je digirinsa na biyu na uku a bangaren aƙida so watakila san duk zakule-zakulen da zai akan akida in ya zo sai kun ji ya fi ni saboda shi nan ya yi taligude shekara da shekaru muna cikin harkar hadisi amma shi yana cikin abin nan abin da ya shafi aƙida saboda haka fagensa ne in ya zo na tabbata za ku karu da abubuwa da yawa kuma ina fatan yan uwa za a lizimci darasin wata baiwa ce wato wani tsuntsu ne daga sama gasashe baka sha wahala ba baka yi ta kai kawo ba kawai lokaci guda Allah ya mu dace Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta Allah ya ba mu damar yada abin da duk muke ji na gaskiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa